Kaushiyar tashar da ke tsage gaskiya komai dacin ta masu kallo da sauraro assalamu alaikum barkanmu da asubahin yau asabar 12 ga watan safar shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daidai kenan da 17 ga watan Agustan shekarar 2024 miladiya. gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya rantsar da manjo janar muhammad inuwa idris mai ritaya a matsayin kwamishinan al'amuran tsaro da harkokin cikin gida a jihar kano gwamnan ya rantsar da shi ne jiya juma'a bayan rantsar da shugabannin hukumar gudanarwa ta jami'o'in aliko dangote da yusuf mai tamasili a jihar kamfanin nan na kasar china da ya rike jiragen shugaban kasar najeriya guda uku bayan samun umarnin kotu a kasar faransa ya saki guda ɗaya. kamfanin ya ce ya bayar da jirgin guda ɗaya ne domin karamci ga shugaban najeriya saboda wata tafiya da zai yi zuwa kasar faransa tun da farko dai kotu ce ta bayar da umarnin ga kamfanin da ya rike jiragen har sai an biya shi kudadensa bayan da suka kai jiragen domin a yi musu gyare-gyare a kasar faransa rundunar 'yan sanda ta kama wata mahajiya Hauwa yusuf da ke safarar makamai ga 'yan bindiga a jihar katsina 'yan sanda abuja ne suka kama ta dauke da bindiga kirar ike sabon guda ɗaya da harsashi mai yawa a buhun gari wanda ta taso daga jihar nasarawa ta nufi jihar katsina hukumar bayar da agajin gaggawa najeriya ne ta ce sama da gidaje 150 ne suka rushe sakamakon ambaliyar ruwan sama a jihar gombe hukumar ta ce lamarin ya shafi mutane sama da 800 wanda suka rabu da muhallansu. su wasu da ake kyauta zaton masu garkuwa da mutane ne sun sace wasu ɗalibai fiye da ashirin wato su ashirin a jihar benue an sace ɗaliban a kan hanyar su ta zuwa enugu wanda suka taso daga jami'o'in maiduguri da jos kuma mafi yawa na karantar likitanci hukumar kula da abinci da magunguna a najeriya nafdak ta gano haramtaccen gidan sarrafa giya a jihar Legas. an kama mutane uku tare da giya mai yawa a island wato lagos island bayan bayanan da suka samu a gidan wanda suka kai samami daga bisani baki ɗaya takaitattun labaran kina madin kwa da kwa sunana abubakar mutu ibrahim nake cewa mu lafiya